yau alhamis sha uku ga watan rabi'in nisani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam hafiz abdullahi bin abdurrahman abdarimi assar makande allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin babi ne da ke bayani akan manhabal futiya wa karihat tanattu'a wa tabaddu'a babin da ke bayani akan mutumin da fatawa ta mai ya tsorata ya razana dangane da ita ba don komi ba sai don malaman musulunci suna cewa duk lokacin da mutum zai tunkari al'amarin fatuwa to fa ya sani yana shiga tsakanin allah maɗaukin sarki ne da bayan shi to ko lallai ya neman makan shi kyakkyawan mafita daga inda yake sanya kanshi a ciki sannan a shari'ar musulunci ana kyaman mutumin da zai zama mai zurfafawa mai tsanantawa mai wuce gona da iri a bisa tsarin da allah maɗaukin sarki bai zarfafan ba sannan dangane da abin da ya shafi bida'a kuwa to lallai ilalla malaman musulunci sun kai matuƙa wajen tsoratar da al'umma dangane da kasancewa su nisanci bida'a, allah maɗaukin sarki shiryar da mu مالا ce أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن خالد قال سمعت آمرا يقول استفتى رجل أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر ما تقول في هذا ما تقول في كذا وكذا قال يا بني أكان الذي سألتني عنه قال لا قال أما لا فاجلني حتى يكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك وانا حديث الإمام الدارمي يا ساميش ندق أحمد بن عبد الله بن يونس شيكما يا سامو دق مالميش الإمام الزهير دق إسماعيل بن خالد يتي سميت آمرا يقول يتي ياج آمر ينا istafta rajulun ubayy ibn ka'ab wani mutum ne ya zo ya samu babban alaramma ubayyu dan kab yake tambayan shi faƙala ya abal munzir ya ce ya baban munzir ma ta fi kaza wa kaza me za ka faɗi dangane da ƙadiyya kaza da kaza da kaza ma'ana yi mai wasu tambayoyi wanda bai ruwaya bai bayyana mana mecece tambayan da aka yi ba ƙwala ya bunai sai ubai ɗan kabe ce ya ɗana a kanan ladi sa'alta ne anhu abin da kake man tambaya a kan shi ɗin ya faru ya wakana abin ya tabbata tambayan da kake man haka ya faru ƙwala la sai shi mai tambaya sai ce a a abin da nake ma tambaya a kai hakikanin gaskiya bai faru ba ƙwala sai ubay dan kab ya ce amma la cin da abin bai faru ba fa ajilni dan tsayarta man hatta ya kuna har zuwa lokacin da wannan abin zai kasantu ya faru fanu'alija an fusana hatta nukhbiraka to a lokacin sai mu binciki ilimin da Allah madaukin sarki ya mana baiwa sai mu baka labarin hukuncin da kake tambaya akan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko waɗannan su ne malaman Allah su ne rabbaniyina su ne wanda Allah ce kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrisuna ku zama masu tarbiyyar mutane masu ɗora mutane akan shiryan da Allah madaukin sarki ya ko annabawa da shi kar ya kasance kana ƙirƙiro abubuwa iri-iri jahilai gama garin gari su mai da kai mashirmanci kana tunƙawon kai malami ne duk wanda ya ɗibo shirman shi sai kwaso ya shigo da shi cikin addini kai kuma kana ƙoƙarin justifying nasoshi don ya goyi bayan ra'ayin mutane wannan ya fi kama da kafirci Jama mun gano wannan da kyau ko nassi ne zai bar ra'ayin wani dalili ne zai goyi bayan abin da wani yake yi duk wanda ya zo ya tambaya kowane ne shi tsaya ka natsu wannan abin da ke tambaya na ya faru ne in ya faru bincike alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata ɗauko fatawansu ba shi ansa da wannan tambayan da ya yi in ko babu ka gaya mai baka sani ba kawai in ko ba haka ba za a waye gari ka jefa kan karamin da ba za ka fita ba domin ai malami mai fatawa ba Allah ba ne ko ba manzan Allah ba ne yana magana ne a madadin Allah abin da annabi ya isar yake isarwa kadai ina fatan mun gane wannan da kyau amma in ya zama malamai sun nada kansu a matsayin alloli to su ne za su rika irin waɗannan fatoyi ba su san ma mai suke yi ba ko ko mutane su kirkiri abubuwa na banna sai su rogo a guje sai zo sai su same ka cin da kai sakare ne to kai ne za ka nemo masu dalilai na gaskiya da na ƙarya ka goyi bayan wannan al'amarin za ka mutu ne allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce akhbarana yahya ibn hammadin أخبرنا أبو أوانا أخبرنا عن فراس عن آمر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب مسروق يتي ناكسا وترانا منا تفيا منا أن تتاكي نيدا أبي بن كعب فقال فتى سيوان متش سيدو zo sai samu ubayi dan kab sai ya ce ma ƙulu ya amma fi kaza wa kaza yace ya baffa me za ka faɗi dangane da ƙadiyya kaza da kaza ƙala sai ubai ɗan kabe ya ce yabna akhi ya kai ɗan ɗan uwana a kana haza yanzu wannan abin da kake tambaya na ya faru ne ƙala sai shi wannan matashi mai tambaya sai ya ce la ai bai riga ya faru ba ina dai tambaya ne kaddar inda zai faru kaga na tattalin nassi na a hannu kun gano wannan da kyau ko irin waɗannan abubuwan mutane ne ke hasashe kawai mutum zai hasashe wani abu kawai sai gina hukunci daga nan sai ɗan fara aƙida da tunanin shi a kai wannan kuma ɓata ne jira ya faru sannan ne sai ka zo ka yi binciken abin da shari'ar musulunci ta ce game da wannan al'amari ɗin ana fahimtar wannan da kyau ko amma abu biyar ga ya faru ba ka ka ta kwalafacin tambaya shine abin da Allah ya ce la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ku daina tambaya kan wasu al'amuran da in za a bayyana muku hakikanin fassarar waɗannan abubuwa to za su bata muku rai Allah ce wa in tasalu anha hina yunazzalul qur'an, in kuke tambaya irin wannan wanda aka hana ku sanda qur'ani ke sauka tubdalakum lakum wallahi sai muku bayani kuma ƙarshen da ku saba daga nan kuma hallakan ku ya biyo baya kun gano wannan da kyau ko da ya ce abin bai faru ba kala sai babban malami ubayu dan kaf sai ya ce fa'afina hatta ya kona dan tsahirta mana har sai abin ya kasanto ya faru tukuna in ma tambayan za ka yi daga nan sai ka zo ka yi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa ɗalibin ilimi tsaya yi binciken ilimin da yake nan a hannu tukuna tsaya yi aiki da abin da ka riga ka karanta tukuna amma leke-leke da kwakule-kwakule ai an ce kaza ana tanin kaza ana tsammanin kaza wannan ba naka bane a matsayinka na ɗalibin ilimi da kake neman ilimi kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wani hayaniya da ka samu yau ana yi a duniyan ɗalibai ne duniyan malamai ne duniyan gama garin gari ne za a ga ɗalibai ne ke kai shi a je dandali ana tattauna al'amari kai ko malami da yake sha ne kai kana zuwa kawai sai su kira ka ce malam zo zo zo zo muna wata gaddama ne ƙarshen ta ita kanta gaddaman wani ja'iri ne ya je kirkire ta ba ta daga nan sai aka ɗamfara gaddaman da addini kai kuma shi kenan mai fatawar banza ka ƙosa kai suna a malanta sai ka zo ka tsaya ka ce to to to to ina ganin kaza ne ka zama shashasha kuna gane wannan da kyau ko tun malamin da ya tsayu ya ki bin abin da irin waɗannan mashirmanta suke mashiririta za ga sun tsane shi su ake zuwa dinga bindigan alkur'ani da hadisi a ko'ina a bisa ra'ayoyinsu in ya saba ma ra'ayin su zagi uban shi in ya daidai da ra'ayin su tafa mashi to su ko malaman abin da suke so kenan tafin jahilai ka sani ranar tashi alkiyama mala'iku sa tattafa ma mari kuwa Allah ya kiyaye malam yace haddathana abdullahi ibn sa'id haddathana abu usama an al-a'mash qala kana ibrahimu idza su'ila an shay'in lan yujib illa jawaban su su'ila anhu Ibrahimun an-nakhai ya kasance duk sanda aka zo aka yi mai tambaya to bai ba da ansa sai gwargwadon tambayan da aka yi mai kuma abin ya faru ma'ana dai ƙetarewa dama ko hagu ya zarfafa ko ya baya wajen ba da ansa abin da ka tambaye shi wanda ya sani shi kaɗai zai gaya ma ya ja baki ya shiru ƙarin bayani sharhi da surutai bai biyowa bakin shi amma ka je ka samu waɗannan ustazan abu ɗaya ne zai faru in yi awa uku yana ma sharhin shi kai ka ɗauka shi Allah ya aiko kuma duk abin da yake faɗi ƙarya ne da za ka ce nuna man inda karatun yake a cikin littafi bai da jarunta da ƙarfin fahimta da ilimin da zai iya ce maka ga inda abin yake duk sauran waɗannan surutai ne kawai na baki yake yi wallahi ku yi a hankali addinin musulunci ko addini ne wanda ake yin shi da alkur'ani da hadithi bisa fahimtar annabi da sahabbai in ba ka da ilimi kan abu ka ce baka sani ba ko baka yi abun kunya ba Don sanda Allah madaukin sarki tambayi mala'iku ai sun ba shi ansa da haka la ilma lana illa ma allamtana suka ce wallahi mu ba mu da ilimi ba mu da masaniya akan wannan abin da kake tambayan mu sai fa abin da dama can ka sanar da mu to ka tsaya inda ka tsaya in ko baka tsaya inda Allah maraukin sarki ya natsar da ke na ilimi ba ko to zaka jefa kanka a ramin wuta kuwa Allah shi kyauta malai ce akhbarana al-Husayn ibn Mansur haddathana Husayn ibn Walid haddathana Husayn ibn Walid an وحيب عن هشام an محمد بن سيرين أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف babban malami muhammadu dan sirin malamin sai a imam malik imamu darul hijira duk sanda aka zo aka yi mai tambaya dangane da al'amarin aure saki hul'i zihari da sauran abin da yake da alaka da halattar da wani farji ko haramtar da shi to bayan fatawa ga matsalan da malamai suke sabani kuna fahimtar wannan da kyau ku domin kai hankali wajen halatta haram da kuma halatta haram ga abin da yake da alaka da aure domin in ka fada wani ramu fitanka zai yi wahala kuna fahimtar wannan da kyau ko amma jiyan da malamai kawai mutum zai kalla abu sai ce halal ya kalla abu ya ce haram ya kalla abu kaza ce ina yana ganin wannan abun ma ba daidai ba ne ko ma daidai ne shi sa al'amarin da ya shafi aure ko ta taka tsawa ke yi sau duk abin da ake yi a harkan aure allah madaukin sarki sai da ya bayanin shi fas a ƙur'ani sai da ya bayanin hul'i ya bayani a kan me zihari ya bayani a kan me ila'i ya bayani a kan me saki ya bayani a kan me sadaki ya bayani a kan me rigingimin aure da yadda za a sulhunta su matan da za ka aura waɗanda ba za ka aura ba ya bayani a kan waliyi ya bayani a kan sadaki duk abin da ya kamata a yi bayani a kan shi hatta matsayin miji da mata wane ne yake hayaraki na can kololuwa sai da ƙur'ani ya faɗa ba kai ka zo wai da fatawa kawai ka kama shirme ka je ga cikin bala'in da ba za ka fita ba a lahira daga sanda ya zama wacce haramun ne ga wani fatawanka ya je halatta ta har suka sadu ka shiga bala'i ballantana a ce wai sun haihu a irin wannan rikita rikitar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya gama saka kanshi a cikin rikicin da fita zai mai wahala kuna fahimtar wannan da kyau jama'a ku? Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace akhbarana muslim bin ibrahima haddathana hammad bin kala haddasa na salt bin Rashidin. qala sa'altu tawusan an mas'alatin yace ya tambayi al-imamu tawus dangane da wata mas'ala da ta taso Faƙalali, sai malam tawus yace masaltu dan rashidin kana haza wannan abin da kake man tambaya akai ya faru ne qultu na'am sai na ce da shi e, gaskiya al'amarin ya faru qala sai sai ya ce masalt Allah ina gama kada Allah ya faru ƙulto ni saltu sai na ce mashi Allah tabbas ya faru sun maƙala sannan sai ya ce inna ashabana akhbaruna ya ce lalle malamanmu sun karantar da mu an mu'az bin jabalin daga babban sahabi babban malami mu'az dan jabal ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane la ta'jalu bil bala'i ku daina tambayoyi da suke ɗauke da matsaloli da rigingimu da bala'o'i qabla nuzulihi kafin faruwan wannan al'amarin in kuna tambayoyi irin waɗannan abin da bai faru ba ka ƙirƙira ka ce kaza fa yuzhabu bikum hahuna wa hahuna in bala'in ya zo haka zai dinga yawo da ku nan da can ku shiga bala'in da ba za ku fita ba kun tuna wani sahabi da ya zo yi manzon Allah tambaya wai ya zo ya samu matan shi tana mai hukunci annabi ya kaura kai bai ji daɗin tambayan ba ira ce malam kaddara kaza ya faru irin waɗannan abin ku daina shi annabi ya biris da shi yana zuwa gida sai tara abin a gidan shi shine komo ya ce ya rasulallah kaga tambayin da nema to Allah madaukin sarki ya jarabce ni da shi to yaya sai annabi ya ce je ka zo da ita shine aka zo aka zauna aka karanta masa alqur'ani walladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusahum duk wanda ya zargi matan shi da kazafi kuma bai da shaida shi shine shaidan kanshi to fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu lamina sadiki haka har zuwa ƙarshe to shine malam tawus yake cewa babban malami mu'az dan jabal yana cewa a hirɗinku game da kirkire-kirkiren fatoyi irin wannan marasa kan gado da suke ɗauke da al'amurori na masibobi na bala'o'i iri-iri ya ce domin in abin ya tashi faruwa jiki magayi fa'innakum in lam ta'ajalu bil bala'i yace in ba ku ƙirƙiro irin waɗannan ba na zulihi kafin faruwan abin Lanyan fakkal na an kono fihim man iza su ila saddada idan matsalan ta zo ba ku ne kuka tsokalo ta ba to musulmi da za su samu kan cikin wannan matsalar to duk wanda aka yi tambayan mafita allah maɗaukin sarki zai daidaita al'amarin shi ya iya bayanin yadda za a tsira wa iza ƙala in kuma ya buɗe baki zai yi magana wufika sai Allah madaukin sarki ya sa mai mawafaka ya faɗa abin da yake daidai da abin da Allah madaukin sarki yake so kuna fahimtar wannan da kyau ko matsala in ya faru in ba ku ne kuka tsokano ta ba to malaman ku Allah madaukin sarki zai daidaita al'amuran su, to za su iya muku fatawa za su iya muku bayani yadda za ku tsira da za ku samu mafita yadda al'amari ba zai rikice muku ba kuna fahimtar wannan da kyau ko amma in ya zama kwakule-kwakule da kwalaficinku ne ya taho da wannan matsala sai Allah madaukin sarki ya bako ku yi tafa gamniya ku rasa inda za ku samu kyakkyawan mafita jama'a muna fahimtar wannan ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam ya ce haddasa na bishir bin hakam حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن an عن أبيه kala ابن عباس قال سألته عن رجل أدركه رمضان yace na tambayi ibn abbasin dangane da mutumin da adarakahu ramadanani ramadana biyu suka riske shi faƙala sai ce a kana yanzu wannan tambayin da kake faɗi ya faru mutum ne ramadana ya zo bai yi azumi ba ga wata ramadanan ta zo sai ibn abbas ya ce yanzu wancan tambayin da kake yi ya faru aulam ya kun ko ko kawai kana tambaya ne a kaddara a bisa a ɗauke shi ma a haka Sallam na taslimul jadali kuna fahimtar wannan ya faru ne ƙalas sai ce lam yakun ba'adu gaskiya bai faru ba faƙala sai ibn abbas ya ce utruk taho hatta tanzila rabu da bala'in wannan tambayar har sai ya faru Ko sa abin da malai yake nufi anan wallahi al'azim in ba matsala ko kaka kirkire ta ka faɗi domin san da ka kirkira ka faɗa ko wani yana nan yana gefe mai raunin imani ne sai je wannan abu wani ma sai ya je sai yi ana nan a haka su ɗibi zunubinsu kuma kai ma ka ɗibi zunubinsu cin da kai ka buɗe wannan muguwar ƙofar saboda surutunka saboda babu kyakkyawan alheri a cikin ranka shi sa kowa ya san abin da yake faɗi da abin da yake ƙwaƙwaƙulowa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ƙala fadalasna lahu rajulan ya ce kawai sai muka je muka mai tadlisanci da wani mutum muka ci ta malam gawa ne al'amarin ya faru da shi shi yasa kana karatu irin wannan ko to dole ne ka goge wajen ɗabi'an ɗalibai ɗalibi abu bai faru ba ƙarara zai je kawai ya shirya mutum mutumin abin ya zo ya ƙarya domin ya ji ta bakinka sai ka yi taka tsantsan kuma sai ka yi a hankali sai ka zama mai kaifin basira da hangen nesa in ba haka ba sai sun zira ka kuna gane wannan da kyau jama'a sai suka ce to abin ya faru da wani faƙala sai ce ƙada kana yanzu ɗan wannan abin da kuka tambaya ran nan gashi har ya faru faƙala sai ce yuti imu anil awwali fihi ma thalathina miskina ya ce to watan farko zai ci da miskine talatin li kulli yawmin miskinun kowane ne ɗaya miskini ɗaya zai ciyar ina fatan mun gano wannan da kyau shi mutum zai ce wane ne yake da lalura ba zai iya yin azumi ba saboda kada yaya zai sai ce bar abin ya faru tukuna a samu mai matsalar sai a mai fatawa da ita fatawa ko ba a yin ta aji ba a yi shi sa malaman musulunci a farkon al'amari ma suka hana rubuta fatawa daga baya ne ake rubuta fatoyin za mu zo za ku ji dalilin da ya sa amma ita fatawa ana yin ta ne gwargwadon bukata saboda ita fa ba nasi ba ne ana aiki da alkur'ani da hadisi da ijima'i ne da kiyasi ingantacce ba a aiki da me da fatawa ita fatawa sai an rasa waɗannan baki ɗaya ne to sana ke ɗauko ta kuna gano wannan da kyau ku to amma mutane ba su fahimci wannan ba yayin sai aje qur'ani da hadisi sai a ce a ɗauko fatawa malam ne sau da waɗanda suke karantarwa baki ɗaya ba a tarbiyyarsu a bisa tsarin ilimi sun san matakin abin da ake ce ma ilimi ba ba su goge ma usulul fiqh ba sun ɗan karanci abu sama sama ku gano wannan da kyau ko to jahilin da ma bai san ilimin ba to sai ji ga wani yana iya karanto ka'idojin ko da ba daidai yake karantawa ba to shi ya ga shehul islam to kai hankali ta wannan abin da kake shine sanadiyan shigan ka wuta Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce akhbarana abdullahi ibn imrana haddathana ishaq ibn sulaiman haddathana umariyu an ubaid ibn kala. qala kuntu ajlisu bi makkata ila ibn umara yawman yace wata rana ina zaune a garin makka daura da abdullahi dan umar wa ila ibn abbas yawman wani lokaci kuma sai in je majalisin ibn abbas yau ina majalisin ibn umar gobe ina majalisin ibn abbas fama ya ƙulu ibn umar fi ma yus'alu la ilmali ya ce Su da dama aka za ka yi ma ibn umar tambaya akan wata matsala sai buɗe baki sai ce mai tambayan hakikanin gaskiya wannan tambayan da kai man ban da cikakkiyar masaniya a kai aksaru mimma yufti bihi cewa bai sani ba cikin mafi yawancin tambayoyin da ake mai yake faɗi amma ansan da yake badawa su ne 'yan kaɗan yanzu wannan ya warware rawanin malantan ibn umar bai warware ba ina fatan mun gano wannan da kyau sam sam bai warware ba shi yasa almajirai ku yi a hankali ku taimaka wa malaman ku su tsira ku ko malamai ku neman ma kanku hanyar tsira da kanku wayan kana tarin wai kan ɗalibi wai ya gane wai baka san kaza ba ya gudu ya fi barewa gudu kun gano wannan nake ko duk inda zai je ma ya je ka faɗi gaskiya allah maɗaukin sarki zai kawo maka ɗalibai na kwarai. irin waɗannan ɗaliban ko ka yi hankali da su wai su yanzu 'yan ustazan nan kowa ƙoƙari yake ɗan tattaro ɗalibai wanda za su ce shi malami ne kai karatu kuma ka sa ikhlasi wallahi azim sai Allah madaukin sarki ya taro maka almajirin da ke bangon duniya ya ce ba malami irinka kun gano wannan da ke ku yanzu ba ga wani irin baiwa da Allah ya ma albani ba sai da kashe shi taro almajiran Najeriya duka ya hada mashi haka Allah ke al'amarin shi kuma Allah maɗaukin sarki in yana nufin al'umma su shiga cikin matsala ko haka Allah yake irin waɗannan matsalolin yanzu an waye gari malamai wayayyu waɗanda suke da kaifin basira da hangen nesa dama daga shi sai jafar ne to allah maɗaukin sarki ya ɗauke al'amarinsu ya ɗauke 'yan kayan shi domin kansu shiga cikin fitina kuna tsammanin abin da suka bari a baya sai dai a ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko akwai wanda ya fi su ilimi akwai wanda ya kesa nesa in akwai wanda ya kesa hangen nesa akwai wanda ya karbi irin yadda suka karbu in ya karɓo ya goge irin yadda suka goge jama muna gane wannan duk in yi wannan maganar shi na da daraja da balu irin yadda maganar take da shi yasa sai ka auna kanka a skeli tukuna sannan ka gane irin girman asaran da al'umma suka yi amma wallahi wannan ko ba zai sa addinin Allah ya ja da baya ba ba zai sa addinin Allah ya kife ba to su ma kenan da muke ganin su to ya sahabbai suke ganin manzan Allah kuma jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku su fa waɗannan ma almajiran almajiran annabi ne na wajen ƙarni na sha biyar kuna gane wannan amma jiyan da suke jiyan da suka jajirce wajen addinin Allah suke son su mai hidima wallahi al'adun duk wanda ya tsiya kan haka Allah madaukin sarki zai haskaka mishi shi sa karka yadda yan boko ko 'yan siyasa ko sarakunan gargajiya ko alhazan birni wallahi su wasa da hankalin wajen al'amarin addini domin allah madaukin sarki bai aiko ga kai waɗannan bauta ba allah ya aiko ka ne ka faɗa abin da allah madaukin sarki yake so ko da ko wannan zai kai ga a zubar da jininka ne don dama sunnan wannan harkan kenan duk wanda yake tunanin zai tara mabiya zai samu kuɗi zai samu ɗaukaka maganar shi za ta kaza ka fasan ƙarshe kuma ka ji halin da za ka shiga ka shirya ka da ikhlasi ka daidaita abin da kake zaton haka ya faru da kai kuma kana tsammanin dole ne in ka tashi mutuwan a irin wannan yanayin ka mutu da imani dole ne in haka ya faru da kai ya zama sanadiyan ajalinka ne koko na ƙasanka sai ka da duk wanda zai shiga harkan ya tsaya tukuna ya je kasuwan ikhlasi ya samo ikhlasi mai kyau mai kwari mai nagarta ya taho da shi kafin shiga cikin wannan harkar sannan kuma ka tanji ilimi wadataccen ilimi sannan kuma ka tace duk abin da zai fito bakinka domin yi magana yau gobe kuma da na sani biyo bayan shi shi sa duk wanda ya san yana aikata abin da ba daidai ba yana kan wani kuskure da ya gano kuskure ne ko kar ya ji kunyan komi ya tuba ya bari wallahi muna fahimtar wannan in ga kwanta ka mutu yau ko gobe tsakani da Allah ya zaka yi muna fahimtar wannan da kyau ko jama'a mutum ya kwanta zai mutu kalman shahada na fita a bakin shi sai zababbin bayan Allah fa wallahi al'adim sai bawan Allah zaɓaɓɓen bawan Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace wallahi in wanda suke wannan aikin wai sun yi ne domin su bushe wannan sauti na sunna ko Allah sun yi aikin banza ba abin da zai tsaye da al'amarin addini sai ma dai abin da ya kara ma addinin ƙaimi. maimakon malaman addini su ja da baya wannan kuma sai ƙara musu ƙaimi yake yi in ma su wane ne in ma su wane ne in ma ko su wane ne to su fa kuma yanzu ne suke ganin aikin da za a ci gaba in su wane ne ya kamata a bude fallansu domin a falle wa mutane ɗabi'unsu da ayyukan su gani ko ma su wane ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuma wallahi ƙarshen alewa ƙasa duk wanda ke wannan aikin sai Allah madaukin sarki ya wanda mai iyakan shi in ma duk Allah bai nuna mai a duniya ba ko akwai yawma tubla sara'ir in mu ba mu sani ba Allah ya sani yayi Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce akhbarana Muhammadu ibn Yusuf an Sufiyana, an al-A'mashi an Abi Wa'il qala قال عبد الله تألموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه abdullahi ɗan mas'ud yake cewa kai bayan allah kai ustazai ku jajirce wajen neman ilimi jama'a neman ilimi shine aula awwalan shine a matakin farko sannan ilimi in za ka nema wajen wa kuna gano wannan da kyau ko wajen wa tukuna ba za ka je ka tara tarka-tarka ba in ka taro tarka-tarka haka sanda ka zama malami za ka zama malamin tarka-tarka a musulunci wane ne zai karantar da kai tataccen ilimi shi sa fadilatul allamatul muhaddis albani yake cewa a tasfiya thumma tarbiya alal musaffa yace a tace sannan a tarbiyyanci al'umma akan tataccen jama'a mu ba karatu kawai muka ce ba ko ba mu ce mun fi kowa karatu ba amma abin da muka ce shine ingantaccen ilimi wanda yake da mabubbuga na gaske daga annabi da sahabbai duk abin da za mu koya ko mu karantar dole sai mun tabbatar tatacce ne domin sanda a karantar da kai tatacce to abin zai ma amfani ɗari bisa ɗari saɓanin an karantar da kai abin da ya riga ya gurɓata kuna gane wannan da kyau ku wani zai ci a ah, bar dai koyo kowane iri ai daga baya zo ya tace tantance wasa kake yi Allah madaukin sarki ba zai taba bari ka ci amana al'umma annabin shi ba saboda dama abin da kake dauke da shi gurbatacce ne jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sai yake cewa fa inna ahadakum domin ɗaya daga cikin ku la dare mata yuhtallu ilaihi ɗaya daga cikin ku bai san san da za a buƙaci ilimin da ke wajen shi ba shi sa nake cewa ku yi wajen neman ilimi jama'a duk wata hayaniya da za ta so ta siyasa na 'yan siyasan duniya masu neman mulki ku yi bris da waɗannan mashirmantan hayaniyan ɗalibai wane ne malami wane ba malami ba ne wane kaza ana ta hayaniya tsakanin malam wane da malam wane matsayinka na ɗalibin ilimi baka cikin wannan siyasa jahilan gari sun ɗauko yayi sun ɗauko shirme ana gulma ana duk ba ruwanka a ciki kuna fahimtar wannan da kyau ko ka je ka nemi ilimi ka goge akan ilimin don baka san da za a bukace ka ba za ka yi mamaki nan da wasu 'yan shekaru kana raina kanka ko sai zama kai ne babban malamin da ake bukatan a ji fatawanka a garin to baka yi ilimin ba kana tsammanin za ka tsira a lahira kana tsammanin allah madaukin sarki zai baka kana tsammanin allah ba zai maka hisabi ba cin da ya baka daman ka yi kaƙi ka yi ka je ka nemi abin da ya kamata ka nema na ilimi ka yaudari kanka ko an yaudare ka muna fahimtar wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya samu dace to bayan da malam ya karkare mana wancan babi sai kuma ya ce babul futiya wa ma fihi min shidda wannan babi zai bayani akan fatawa da irin abin da malamai suka yi bayani fatawa na ɗauke da shi na tsanani da bala'in da ke cikinta kakka ɗauka cin da kai malami ne mai fatawa ka danne kujera ka shaƙe ta ka zauna kai bum a kanta ala gafarta malam Mene ne kaza ka ce haram me kaza halal Allah kai hankali wala ta ta lima tasifu alsinatukum alkadhib kare, ku sake ku buɗe baki ku faɗi maganan da ƙarar ƙarya ce kuna cewa haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi ka ce kaza halal ne kaza haram ne iri da mu zuke ma Allah ƙarya kawai don ka birge wasu don wasu su ji daɗi don ka goyi bayan wasu don wasu goyi kai hankali wallahi haza halalun wa haza haramun li taftaru ala Allahi sai ce innal ladina yaftaruna na Allahi al la yuflihuna wallahi waɗanda ke ƙirƙiran ƙarya su danganta ma Allah madaukin sarki ba za su yi nasara ba mata'un kalilun ɗan rayuwa ne ɗan kaɗan sanda aka ji daɗin fatawan za ka burge za a yi matafi, za a goyi bayanka amma walahum azabun alim Bayanta ta ko azaba mai raɗaɗi tun daga duniya na biye kafin kuma a tafi can. za ka yi hankali, duk wanda ya ma tambaya in baka sani baka ce baka sani. manzan Allah ma mace ta zo ta mai tambaya game da rikicin aure ya ce bai sani ba mijinta Allah ya saukar da me kada sami Allah wa qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah in baka sani ba ka ce baka sani ba dan dalibi zai ce kaman ka babban malami ba matsala an tambaye manzan Allah ma ce shi ma bai sani ba ga annabi Musa can an tambaye shi da ya ce ya sani jiyan da Allah madaukin sarki ba shi wuya aka ce je ka akwai bawan mu annabi khidir yana mahaɗan tekuna biyu ya fi ka ilimi je kai karatu a wajen shi kun gano wannan da kyau haka annabi musa ya taka da shida yaron shi she'u suka je suka samu annabi khidar allah ya sa mu dace amma fa ku da kawo kun ji annabi musa da ya tafiya ya tafiya ya ce me da ya sauka kan hanya ya sauka kan hanya sai ce laƙarar laƙina min safari na haza nasaba in ga mutum ya shiga damuwa ɓacin rai ya shirya kaza ya kulla kaza ya kwance kaza ɗaukar mataki kaza wallahi al'azim ya sauka kan hanya ne in kana kan hanya ba ka tunanin wani kulle kulle wallahi ka tunanin shi za ka tafi sandal a kan matsala ne amma in ya zama ba haka ba ko to wallahi za ka sha mamaki jama'a waɗannan al'umman da suka yadda mu gaya masu Allah ya ce amana ne gare mu amanan Allah ne a kanmu dole ne mu gaya masu ilimi na gaske kuma tatacce duk wanda zai zage ka ya daɗe bai zage ka ba wanda zai goyi bayan ka wannan kuma ya yi dan kan shi wanda ba zai goya ba ma ya kasance dan kan shi kai dai faɗa abin da yake ne daidai kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce akhbarana ibrahim ibn musa na ibn mubarak an sa'id ibn abi ayyuba an ubaidillah ibn abi ja'farin qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama aka ce wai annabi ya ce ajra'ukum alal futiya wanda ya fi ku ƙarfin halin fatawa Eh duk abin da ya taso yana da magana a kai ya fi ku karfin hali zai kirkiri magana ya faɗa gas. bai tsoro bai shayi alhali kuma ƙarya yake yi abin ya yi nan shi kuma ya yi can da fatawan shi a jara'ukum alan wannan ya fi ku ƙarfin halin afka ma wuta kun ji wannan ku wanda yake da ƙarfin halin duk in ya ji magana kawai zai zaro fatawa to wannan kaga irin wannan ƙarfin halin da yake yi to haka zai je fada wutar lahira cikin karfin hali da rashin shayi da rashin jin kunya da rashin kaza da rashin kaza wannan shine a tsohon gaba sai dai wannan hadisi ma ce isnaduhu ifon isnadin shi mai rauni ne a hul A ajiluni ne ya kawo shi fi kashful khafa juz'in farko shafi na sha biyar lamba hadisi na da sha sha biyu uku. wa وقال ya ce rawahu bunu adiyin an abdullahi بن ja'afaran مرسلا وأورده الألباني فضيلة الألامة المحدث الألباني يا كاونا حديثي أتكين سلسلة ضعيفة أمجلد نهدو شافي ندري بيدة تسعين هدو حديث ندبو ندري تاخذ الشهدو وقال محمد ناصر الدين الألباني إسناده ضعيف لإعضاله إسناد وانا حديثي ميروني سورة إعضال shine goce mutum biyu jere da juna a tsakiyar isnadi fainna inna ubaidillahi haza min atba'i tabi'ina saboda shi ubaidillahi din nan yana daga cikin atba'u tabi'ina ya rasu hijira na da shekara 136 mun gano wannan da kyau ko fa ho wa bainan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Sani, tsakanin shi da annabi mutum biyu ne au aksara ko ma sama da haka kun gano wannan da kyau ko to amma ubaidillahi dan abi ja'far yace annabi ya ce kuma shi tabi'u tabi'ina ne ana neman tabi'i ana neman sahabi kila ma yayi karatu wajen atba'u na mutum biyu ne tabi'ai kuma akwai mutum biyu kila kuma zuwa sahabi akalla mutum biyar ya cire ko sama ko uku ko sama ko biyu ko sama ina fata mun gano wannan da kyau shi sa malai ce akwai ee dali Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce akhbarana abul mughira haddathana auza'iy an abdat ibn abi lubaba an ibn abbas qala man ahadafa ra'ayan laysa fi kitabillah duk wanda ya kirkiri wani ra'ayi ya kawo ta fatawa ya zo da wani tunanin da babu cikin littafin Allah walam tamdi bihi sunnatun min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma babu wata sunna daga annabi wacce ta goyi bayan wannan ra'ayi da wannan fatawa da wannan tunanin da aka tunano shi cikin al'amarin addini lam dare ala huwa minhu idza laqiya Allah azza wa jalla wallahi wannan mutum ba zai san halin da yake ciki ba ya shiga uku ya lalace a san da zai hadu da Allah madaukin sarki ranar kiyama mun gano wannan da kyau ko shi yasa matsayinka na ustaz kana karantarwa a masallaci ne ko firi hudu ba kake yi kana karantarwa islamiyya ne ko kana cikin kwamitin fatawa ne ya ka je ka bincike magangan da ka faɗa tun da garan da ka fara zuwa yanzu shin idan Allah madaukin sarki ya tsare ka a gaban shi kana da abin da za ka gaya mai ka fita daga cikin waɗannan fatoyin da kake faɗi ka je ka bincika waɗannan jahilan da ke ce ma kai malami ne suna ma tafi ko ranar kiyama li kulli mur'in minhum yawma idin sha'anin yugunihi me yasa suka yarda da kai dan ƙaryen da kake masu ne gaya masu gaskiya gani za su yarda da kai dama su makaryata ne maha'inta shi sa kowa ya ta kan shi allah maɗaukin sarki ya samu dace malaici a khabar na abdullahi bin yazida na sa'id bin abi haddafa ne bakar bin amrin almu'afiri an abi usman muslim bin yasarin an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon allah yace man uftiya bi futiyan min gairi sabtin duk wanda ya sake yi fatawa bai da nassi a hannun shi bai da inda ya ɗauko wannan fatawan kawai ya yi ta da ka fa inna ma ismuhu ala man aftahu duk wanda ya aiki da wannan muguwar fatawar tashi to shikenan zunubin wannan fatawa tana kan shi in mutum dubu ya batar to shi shikenan ya shiga uku ya lalace Allah madaukin sarki ya sa mu dace malo ya ce wannan hadisi hasan ne akhrajahu ibn maja ibn maja ya fitar da wannan hadisi fil muqaddam bil muqaddima babu istinabir ra'ayi wal qiyas babin da ke bayani akan nisantar ra'ayi da qiyasi a juz'in farko a shafi na 20 lambar hadisi na 53 min tariqi abi hani'in bihi wa ahmad ahmad ma fitar da wannan hadisi a cikin musnadin shi a juz'i na biyu shafi na 321 a hadisi na 8249 min tariqil mu'afiri an amr bin abi nu'aymin bihi wal bayhaqi haka al-imam al-bayhaqi ya fitar da wannan fi sunan al-kubra a cikin sunan al-kubra a juz'i na uku shafi na 112 min tariqi amr bin abi nu'aymin bihi jami'an abu hane ibn abi nu'ayma amr bin abi nu'aymin an abi Uthman Muslim ya tsarin bihi duk waɗannan hanyoyin hadisin guda hudu gaba sun take sun ƙare ne daga abi Usman Muslim ya tsarin Allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi kenan duk wanda zai yi fatawa kowa ne binciki mai bakin shi zai faɗi wallahi in ka san baka da madogara tabbatacciya ko ka iya bakinka ka ja baki ka yi shiru ba dole ne yin fatawar in ko ka ki ji ko to ba ka ƙi gani ba in ka tashi gani ko ba ka gani kyau ba mala ya ce a na muhammadu bin ahmada haddafa na sufiyan bin Uyaina, An'abi, sinanin kala An'abi, sa'id bin jubairin an ibn abbasin kala man afta bi futiya yi umma alaiha fa ismuhu alaihi duk wanda ya sake ya ba da fatawa yu amma alaiha shi makaho ne bai da inda ya ɗauko da ƙarya yake yi ra'ayin shi ne da tunanin shi kawai ya faɗi musulmi suka yi aiki da wannan suka yadda to duk bala'in da wannan fatawa ta jawo to zunubin na kan shi kawai don ka burge jahilai don wawayen gari su ce kai malami ne sai ka ɓata makomanka a lahira jama'a mun gano wannan da kyau ko na kasa gano wannan shirman shi za ke ganin duk wani wanda yake son bin ra'ayi da son zuciya za ga bai shiga cin harkar mu kun gano wannan da kyau ku wannan ya sa wasu makiya Allah suke kin mala albaniya yi. domin kowa na da yakinin ba zai bar ra'ayinka ba abin da yake da nassi daga Allah kada zai faɗi in bai da wannan nassin ba zai faɗi ba ko da za ka shekara ɗari kana zagi ne kuwa ya rage naka to ba shi ne Allah ya mai wannan sirran ba kai ma malami ko kai wane ne ka zama haka amma ka buɗe harka da ƙarya da yaudara da ha'inci da ɓatanci da abubuwa wanda in an kalla a fuskan ilimi za a ce Allah wadare da meyin wannan sa ku ji tsoron Allah malami ne fa wai malami malami ya rika yin ƙarya kusan yau shekara hudu kenan ya ɗauki sunan mala albani yana ƙarya da shi wai wata mata ce tana mai waya wai shi na dole mala albani kun gano wannan ta ce sai su fara waya awa hudu cikin dare mala albani kaya sai awa hudu yana waya da kai matan aure me alakan ki da shi lokacin da aka zo zaben ya kowa sai aka ce ita ce za ta yi kamfen kaza kaza sai ce to ba za ta yi aikin ita ɗaya ba sai an haɗa ta da babban malami in an yadda aka ce an yadda maki wa kike so ta ce mala albani jifa mala albanin kun dai san wazozin da ya yi aka ji aka ɗauko mata wannan suka haɗu a hotel mun gano wannan suka yi dariya suka yi shawara suka yi wane ne aka gama komi tana jin labarin an kashe mala albani sai da sa waya ta kira wannan sai ya ɗauka kuma algatu malam kuma an ba labarin an kashe ka ishe to zai yiwu tun daga lokacin sai ta sha jinin jikinta kuma na rantse da allah garin nan ita wai ba da zama albani ba ko a kaset 'yar garin nan anan garin aka haife ta anan ta girma ba ta san shi ba ya ji ya ɗauki sunan bawan allah yana mai ƙarya ya kwanta ya mutu yanzu ya zai da wannan ƙaryan a lahira yana da wanda zai yafe mashi jama'a mun gano wannan da kyau ko yana da wanda zai yafe mai isa mutane ku ji tsoron allah kan abin da kuke yi ku ji tsoron allah Allah madaukin sarki ya kiyaye duk wannan bala'in da zaka ja ma kanka ko ka tsara ma kanka ya zaka samu mafita in kun haɗu da mala'iku a kabari kafin ka je haɗuwanka ga Allah tukuna kai tun ma san da mala'ikun da za su ɗaukar ranka za su zo a za su same ka kana ƙarya don ka samu abin duniya abin da nake cewa wannan ƙaryan da ya je ya yi aka ɗauki abin duniya aka bashi wannan ya sa ya yi arziki eh Allah ya kiyaye malai akhbarana muhammad bin saltin haddasana zuhairun an ja'far bin burqana haddasana maimun bin mihran qala kana abubakarin idza warada alaihi al-khasmu sayyidina abubakar ya kasance duk sanda masu husuma suka zo mashi jama'a barka je yanda yake in ga gane wane da wane sun samu matsala suna husuma ko ka koma gefe in kai wawa ne sai ka je ka shiga amma in kana cikin tafiya sai aka samu matsala tsakanin tafiyan ka tsaya a asali kun gano wannan in kai wawa ne sai ka shiga cikin rigiman ne ka'ida za mu zo cikin nan za ka ji irin wannan bayani karara kana cikin tafiya na asali aka samu matsala kaka shiga cikin 'yan tawaye in ba haka ba zai wahala ba ka zama ba khawariji ba muna fahimtar wannan da kyau ko amma ba ka ciki ko kaka shiga cikin kowanne kuma gefe ka tsaya nazara fi kitabillah abubakar in matsala ya zo sai bincika littafin allah fa in waje da fihi ma ya ƙadi bainahum ƙaza bihi in cikin qur'ani ya samu abin da zai masa hukunci a kai to sai masa hukunci kan wannan matsalan da suka zo mai da ita wa in lam yakun fil kitabillah in koyi bincika abin da suka zo suke neman fatawa a kai bai samu cikin littafin Allah ba wa alima min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min dhalikal amr sunnatan kuma wannan al'amarin sai ya akwai sunna daga annabi kun gano wannan da kyau ko qada bihi sai hukunci da sunna fa in ayahu in abun ko ya gagare shi kharaja sai sai na abubakar ya fito fasa alal muslimina sai sa taro mai malaman muhajirun da malaman ansar sai masu tambaya nan aka ce fasa alal nas ko shine mutum zai tafi wajen masu tsire ko masu shayi ko mai tireda ko wanda suka zauna suna hira wai sai masu tambaya cin da an ce fasa alal nas wai waɗannan ne nas kun gano wannan ne linas malamai ake cewa sai ya tara su ko ba ustazai ba fa don yanzu wai ustazi ya ɗauka shi mai ko shi malami ne <laughs> awawala yanzu kai ka da ce ma jafar malami a ce ma albani malami kai ma ce maka malami an ta zambun min zunubil juhal zunubin jahilai fai samar da kai jama'a mun gano wannan da ke ku. Allah madaukin sarki ya sa mu dace faƙala sai ce a tani kaza wa kaza abubakar sai ce masu matsala kaza da kaza ne yazo zo man fahal alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qada fi zalika bi qada'in shin kuna da wani masaniya da ilimi cewa ga hukuncin da annabi ya kan wannan matsala فربما اجتمع إليه نفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه قضاء أو اللوكة دي سيسة تارو سيسة منزان الله يا فتوى دكذا فيقول أبو بكر سي أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا sai ce mun gode ma Allah da Allah madaukin sarki ya sa daga cikin makwai dakaran da ya tsayo ya kiyaye ya haddace hadisan manzan Allah domin ya kara addinin da manzan Allah ya zo da shi fa in a'ayahu in ya bincike cikin malaman muhajirun da al'ansar bai samu ba an ya ji da fihi sunnatan min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai samu sunna daga annabi ba jama'ar ru'usan nasi wa khiyarahum sai zaɓo manyan malamai dattawa masana wanda suka zauna da annabi suka ƙoshi da ilimin wahayi da aka saukar ma annabi fasta sharahum sai shawara da so fa in ajma'a ra'ayuhum ala amrin qada bihi in ra'ayinsu ya haɗa kan wani al'amari guda ɗaya sai hukunci a kai kun ji wanda ake shawara su khiyarul qaum kun gano wannan ba ce to ai dattawa sun ce manyan unguwa sun ce sai ka ce waye. kuna fahimtar wannan da ke ku ai shi abin tambaya shin sun kai wanda abubakar yake tarawa duk wanda bai da harkan ilimin addini ko ku kalli abin da ya dace da shi ku bashi harkan ilimin addini da addini malami kawai yake yi in ba haka ba sai kun yi na dama kan wannan abun ina fatan mun gane wannan da kyau wallahi sai kun yi na dama. Allah ya tsare mana imanin mu malai ce akhbarana ibrahim ibn musa wa amru bin zurara an abdulaziz bin muhammadin an abi suhailin qala كان على امرأتي ائتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام عبد العزيز دم محمد يتي ياج wannan hadisi daga Abi Suhail Abu Suhail ne yace kana alamra'ati itikafu thalathati ayyamin matan shi ne ce ba kancan cewa za ta yi itikafi na kwana uku fil masjidil haram a masallacin ka'aba na harami fasa'altu umar ibn abdulaziz sai na je na tambaye umar dan abdulaziz wa inda hubunu shihabin sanda na je mai tambaya sai na tarar da ibnu shihabin zuhuri a wajen shi ƙala ƙultu sai na ce alaiha siyamun shin wannan itikafin da za ta yi dole sai da azumi qala ibn shahab ibn shahab bin dhuhr yace la yakunu itikafun illa bi siyamin in da da itikafi to gaskiya sai da azumi fa qala umar ibn abdulaziz sai umar dan abdulaziz yace da shi a anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yanzu wannan fatawa naka daga annabi take sai ibn shahabin ya ce la ƙala fa’an abubakarin wannan fatawa daga abubakar ne ƙala la ya ce a’a ƙala sai umar ya ce fa’an umar wannan fatawa daga umar ce ƙala la ibn shahabin ya ce a’a ƙala umar ɗan labulaziz ya ce a’a fa’an usmana usman ne ba da wannan fatawar ƙala la ya ce a’a qala umar sai umar ɗan abdulaziz ya ce ma ara alaiha siyaman ya ce ni ina ganin cin da bata ba kancan azumi ba to ba za ta yi azumi ba fakharajtu sai mai tambaya ce sai na fito fawajjattu tawusan wa ta abun abi rabahin fasa'altuhuma sai na tarar da tawus da ɗan abi rabahin sai ne masu tambaya faƙala tawusun sai malam tawus ya ce kana buna abbasin la yara alaiha siyaman ya ce malaminmu ibn abbas shi ko yana ba da fatawa da cewa shi baya ganin sai ta yi azumi illa an ta ja'alahu ala nafsiha sai in ita ta ɗaura makanta yin azumin ƙala wa ƙala haɓawun sai malam haɓawu ya ce wa zalika ra'ayi ni ma wannan shi nake gani ba fa ra'ayi irin naka na 'yan tasha ba ra'ayi na malamai masu jin tsoron Allah gano nan da kyau ko mutum zai ce a ni ma ina da ra'ayi ni ma ina tunani a a ba haka yake yi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce na muslim bin ibrahima haddasana abu aqilin haddasana sa'id bin jurayja jurayriyun an abin nadar قال لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن يعند أبو سلمة يئسو غرم بصرة تسيشي أبو النذر يشي دنيدا الإمام حسن البصري سيمك جي وجنش فقال للحسن سيشي حسن البصري أنت الحسن كيني حسن البصري ma a hadin bilbasara a habbu ilayya liqa'an minka yace wallahi duk mutanen basara ba wanda nake fatan in haɗu da shi irinka wa zalika annahu balaga balagani annaka tufti bi ra'ayika an kawo man labarin cewa kana yin fatawa da ra'ayinka fala tufti bi ra'ayika kakka ƙara fatawa da ra'ayinka illa an ta kona sunnatun an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai fa in abin da zaka faɗa to nassi ne daga littafin Allah au daga sunnar manzon Allah au kitabun munazzalun ko kuma kana da nassi saukakke a cikin alkur'ani in ba ka ba kakka sake kai fatawa mun gano wannan da kyau ku kana da nassi karara ba ka ce wai aiwa ya ce ai in kila ma kaza in ma an kalli kaza to lura da kaza zai iya barin kaza wannan ya kafirci ne wannan shine ilmul kalam wannan shine falsafan da malamai suke fada da shi ai wannan shine asalin kullabiyanci ai wanda ya haifo daga bala'o'i na itizali daga nan sai aka samu ash'ariyanci maturidiyanci kullabiyanci su jamiyanci duk wannan bala'in ana aka samo su ai wannan abin da mutane suke yi kaga mutum ya zo ya ɗauka ilimi yake faɗi malamin da ya san ilimi yana ji Allah sai fashe da kuka ya ce wannan an saka al'umma annabi cikin haɗari an saka jama'ar manzan Allah cikin bala'i da musiba shi sa wallahi in baka goge a harkan ilimi a kowane fanni ba ko ka ja bakin ka kai shiru in ba kana ganin aljanna wallahi wasu za su shiga banda kai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Malam ya ce akhbarana Ismat bin Fadlin haddasana Zaid ibn Hubbab an Yazid bin Uqba haddasana Dhahhak an Jabir bin Zaid an ibn Umar laqiyahu fi at-tawaf ya Aba Shafa innaka min fuqaha فلا تبت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك حلقت وأهلكت Allah maraukin sarki ya sa mu dace in Allah maraukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu karanta wannan hadisi mu ji sakon da yake dauke da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum shi ne kuma waye shi komi ake nufin shi da yayi yasa kowa ya makan shi fada a nan jama'a mu mun kai munzilin da za a rubuta mana mai kyau ko mummuna Allah madaukakin sarki ya sa mu da kyawawa